Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na mu zagaye duniya. Shirin da kai muku bitar muhimman labaran da suka wakana a mako tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin namu zai fara ne da kasar Afghanistan, inda gwamnatin kasar Afghanistan ta yaba da matakin da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ɗauka na ƙarin wasu dakaru dubu hudu a kasar domin yaƙi da mayakan Taliban. Dangane da wannan ne, Awali Janyau ya tattauna da Ahmad Tijjani Lawal mai sharhi kan lamuran siyasar duniya daga Najeriya, ga kuma yadda firarsu ta kasance. To, abin da zaka kalla shi ne tarihi yana maimaita kansa abin da ya faru wajen karshen shekarun 1978 zuwa da tara lokacin da tarayyar soviet ta shiga afghanistan mun ga abin da ya faru saboda haka abin ba canjawa zai yi da yawa ba in za a samu dan canjin ma kaɗan ne la'ala dai shi shugaba donald trump yana son lalle lalle sai ya shigar da america cikin wani yaƙi ne wanda kuma wani lokacin ka tsaya ka duba sai ka ga cece manufar maganar da aka yi a wancan karan cewa kamar wani dandali ne na yaye yan ta'adda da makamantarsu to yanzu kuma magana ake yi la'alla ta kawai ana ganin su yan taliban na lalle lalle sai an kawar da su eh amma kana ganin ya dace yanzu amurka ta tura dakaru domin yakar taliban babu wata hujja ne ko kuma ni a tunani na ina ganin ba abu ne da ya dace ba domin na farko dai kusan na iya cewa dan abun da ya rage wa Amurka yanzu Afghanistan dan kadan ne duk kusan ta janye hannunta so da haka in ta je me za ta yi me za ta yaka me za ta kare wa za ta kare maganar da ake ta yi da zuwa ga mutane cewar ana kare jama'ar kasa duk wannan wani asuni ya ce da an yi ta a kasashen iraki an yi ta a kasashen libya an yi su a kasashe da dama wanda kuma duk da karshe mutane sun fahimci ba 'yan kasar ake karewa ba. E wai ganin cewa kamar shi Donald Trump a baya ai yana adawa da yakin da Amurka ke yi Afghanistan kuma yanzu gashi ya dawo ya ce zai shiga yaki gadan-gadan da Taliban. Ito eh a dama magana ce ta siyasa. Magana siyasa ce shi ma yanzu ya shigo ne ya zama shugaba akwai wata manufa ta siyasa da suke so kawai ya cimma wadda kuma nan ba ɗan lokacin kani ba za ta fito a ta bayyana a faranti kowa ya ganta. Kana ganin kamar ba zama ya kamata a yi a sasanta ba kamar yadda ita Pakistan ke so duk da cewa tana fuskantar kamar suka daga bangaren Amurka da kuma Afghanistan da suke ganin cewa ita ke fake su 'yan Taliban ɗin. Haka ne, wato abin da ya kamata mu kalla babu wata rigima ta duniya da aka yi ta aka gama ta yaƙi wanda kuma daga baya ba a zo an zauna a tebur ba. To kamar ya kake kallon yadda makomar yaƙin zai kasance? Wato Hausawa sun ce daga na gaba ake ganin zirkon ruwa la'alla shi bai kalli yadda amurka ta wahala da ta kwashi ta afghanistan ba da haka yake ganin kamar shi yanzu akwai wasu dabaru da allah na yaƙi da yake da su waɗanda zai iya yaki nasara amma maganar kallon nasara a amurka a afghanistan ai abu ne wanda kai ma ka sani duk wanda yake nazarin al'amuran yau da kullum ya sani ba abu ne da kawai kamar za ka je ka ɗauko kwanan ka a kicin ka ɗauki abinci kawai ka zauna ka ci bane. to mun gode kwarai da gaske ahmad tijjani lawal. shugaban kasar faransa emmanuel macron da ya kai wata ziyara a yankin gabashin turai inda a poland ya caccaki gwamnatin kasar da cewa da cewa gwamnati ce mai take dokokin kasashen turai dangane da batun shigar da ma'aikatan kwadago tsakanin kasashe mambobin kungiyar ba tare da biyan wasu haƙoƙi da ya kamata ba To domin jin yadda masharhanta siyasar Turai ke kallon irin tasiri da kuma abin da kalaman nasa za su jawo wajen rarrabuwar kanu tsakanin kasashen na Turai. Ya sana tattauna da Abba Sadiq ɗan jarida mai sharhi kan lamuran siyasar kasashen Turai daga birnin Paris ga kuma yadda mu ta kasance. Eh, lalle wannan ne wanda zai kawo tashin hankali tsakanin kasashen Turai da yake kasan kasashen nan wanda makuna ya zarga suna kai riba wannan aiki da ake iya 'yan kasar su su je can kamar kasar faransa kamar kasar jamus su yi aiki a ba su albashi wanda bai kai na kasashen san faransa ba da kasashen yan jamus ki to wannan su kasashen suna cin riba amma kasashe kamar jamus kamar faransa lalle ya zamanto musu abun wahala ne tunda an kasashen kamar faransa kamar yan jamus ba su samun aiki sa a ɗauki yan haya daga can kasashen nan bulgaria rumania a kawo su a biya su kuɗi daga kai wanda ake yin kasar faransa ba to daman tun ba da eh, wanda kan makura ya zo ma faransa uh, ta hudu ta yi jaje kan wannan abu da yake faruwa amma tsoron abin ya kawo tashin hankali tsakanin su yasa sauran kasashen da suka yi nesa ba shi makurancin da yake ya yi alkawali ya ce zai maido aiki ga faransa sai buɗe wannan abu lalle kai in ba yi hankali ba da yake kaman kasa kaman koren ta hudu ta ke ita da za ta yarda a sake wannan abu lalle abin zai kawo zai kawo rigima tsakanin kasashen. To ganin cewa waɗancan shugabannin da suka gabata kafin Macron ɗin musamman wanda ya gada Holland yana ɗari-ɗari a kan wannan. Wannan yana nufin cewa shi Macron ɗin eh, matakin da ya ɗauka ya yi daidai ba ka ganin eh, zuwa gaba za a iya zargen shi da kawo cikas a ƙungiyar tarayyar Turai? kowa ra'ayin kanshi ne shi makura ya ce shi yan kasar faransa suka zaɓe shi shi abin da ya dame shi arzikin yan kasar faransa su suka zaɓe shi bai damu ba da yan kasar poland da yan sauran kasashe mu kuma yana ko yan faransa yan sauran kasashe ya kamata a samu musu abin ya kamata yan faransa masa ci riba ai yanzu bai ce a lalata abin gaba da ya ce a yi tsakiya tsakiya ka kai asara a ganin shi a ganin shi ko shi yanda ake zama yanzu kamar faransa kamar jamus su ne suka yi asara sauran kasashe su ke tera ba ya ce a raba abin biyu to lalle kai da ce abin kamar sauran kasashen suna ce riba kwarai bai tsammani ba a cikin hankali kwance za a samu abu. toma da mun gode kwarai da gaske Abba Sadiq da wannan gudunmuwa da ka bamu. To madalla sai kuma nahiyar Afirka inda a cikin wannan makon ne kasar Afirka ta kudu ta yi wa matar shugaban kasar Zimbabwe Grace Mugabe afuwar diplomasiya bisa zarginta da cin zarafin wata ƙaramar yarinya ya shekaru 20 ta hanyar yi mata dukan tsiya sakamakon samunta da ma'amala da ɗanta. To tuni dai ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar da ma nahiyar Afirka suka fara gunaguni akan wannan afuwar. Kamar yadda za ku ji a tattaunawar da na yi da Farfesa Hawa Biyu, malama a Jami'ar Maidugurin Najeriya haka kuma 'yar hankoran kare haƙƙin bil'adama. Wannan al'amari fa abin haushi ne kwarai da gaske. ya za a ce wai matan shugaban kasa ta ci zarafin mutum sai saboda tana zama matan shugaban kasa kuma a ta mata ahuwa wannan gaskiya bai yi ba sam sam bai yi ba saboda idan aka ce za a dinga haka kowa zai tsaya da ya yi amfani da matsayin sa ya ci zarafin mata ba mata kaɗai ba kowaye ma wannan gaskiya bai yi ba kuma ya kamata a tashi a tsaye ayi magana a kai ana ganin cewa ita grace mugabe tana ɗaya daga cikin waɗanda ke na gaba-gaba waɗanda watakila za su gaji shugabancin ƙasar zimbabwe za ta gaji mijinta a takaice wannan sai dai idan mutanen ƙasar nata ba sa da suke yi ba ne in dai sun sa da suke yi ka ba su bata wannan matsayi ba wannan ma ta da shi ba ta cin zarafin mutane balle ta samu matsayi ba zai tasiri ba san kuma gaskiya mata da maza kowa a tashi a yi magana a bai daidai ba saboda haka mu kam gaskiya kungiyarmu na kare hakkin mutanen mata da maza gaba daya ina ga za mu haɗa kai mu tsaya kan kafa mu nuna cewa mai da wannan magana ba sam sam sam yaya kike kallon wannan tsohon tsari da aka jima ana amfani da shi ta fuskar da ya shafi diplomasiya da ake kira afuwar diplomasiya wanda ita gwamnatin afirka ta kudu ta yi wannan yana nufin cewa ita da kanta gwamnatin tana da laifi kenan babban laifi bana ai ba magana an da diplomasiya dole a tsaya a ga cewa an soke wannan in ma akwai a a afirka ta gudu ba za su mana ba a najeriya ba gaskiya wannan in dai ma yana nan gaskiya wannan ya kamata a soke wannan doka bai yi ba sam sam sam don zai kawo rashin hankali rashin abin da ya kamata a kasa gaba ɗaya afirka gaba ɗaya da kuma duniya gaba ɗaya an jima kungiyoyi ire-iren ku kuna ɗaga murya domin kawo karshen cin zarafin ɗan adam musamman ma 'ya'ya mata a nahiyar afirka shin ya kuke hangon wannan kokowa ku tsawon shekaru shi za a iya cewa al'amura yana raguwa ko kuwa har yanzu dai to ka san lokacin da ake ta wannan ihu akan maganar cin zarafin mata da kuma sauran mutane da ya kama ake ta yi balle mu namu da yawancin mata ne ko a ƙasar mu najeriya an samu cin gaba sosai abubuwa sun yi kyau dan saboda an san cewa duk wanda ya tsaya ci zarafin mace akwai wanda za su tsaya musu kamar mu kungiyar mu ta Baba for Women's Human Rights muna da lauyoyi da suke tsaya mana ba ma biyan su ko kuma idan an ci zarafin mace ka gane ko mm. saboda haka ni dai kan in banda wannan abu da ya faru yanzu ina ga cewa ba wai abin ya ɓaci ba ne. Mm. To madalla Profesa Hawa biyu mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da kika ba mu muka tattauna da ke. To madalla sannan. Muna tare tarayyar Najeriya inda rashin gudanar da taron majalisar ministoci ya haifar da cece kuce a ƙasar. Da wasu 'yan ƙasar ke ci gaba da nuna shakku dangane da halin da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ke ciki. Ministan matasa da wasanni Barassa Salaman Dalon ya yi karin haske a kai da kuma irin nasarar da aka samu a ƙarƙashin jagorancin Buhari. daga taro na yau na majalisar ƙasa da aka yi tana da dangantaka da bukata ne wanda ta taso a fadar shugaban idan yan najeriya ba su manta ba shugaban ƙasa kafin ya tafi ya nada kwamaci na musamman ya bincika waɗansu manya-manyan gwamnatin gwamnatinsa da ake zarga da waɗansu zargin da ta shafe harkan kudade da kuma rashin gudanar da mulki bisa tsari to shi mataimakin shugaban kasa shi ya jagorance wannan kwamitin kuma an gama kammala aiki kafin shi shugaban kasa ya tafi tun watanni uku da suka wuce to shi kuma ba shi yiwuwa ya zauna akan wannan maganan domin zai kasance shine alkali shine mai tuhuma shine mai kara a cikin al'amarin ana jiran shugaban kasa da shi to shi shugaban kasa ya ga wannan muhimmi abu ne wanda ya kamata a soma da ita da haka yau ya zauna ne domin ya samu rahoto na wannan kwamiti domin ya yi nazari ya kuma dau shawaran da ta dace to wannan din neman adalci ne saboda haka yan ƙasa suna zargin kuma ministoci kamar akwai wa'anda ake ganin ba ku gudanar da aikin ku yadda kamata ba ba za a rasa wannan ba a cikin mu ministocin domin alamari ne na mutane ai a mu a addinin krista muna cewa idan ka hada almajirai goma sha biyu za ka samu guda daya wanda ya bashi da yesu to saboda haka ba za a rasa irin wannan a cikin ministoci ba ba za a rasa waɗanda ba su yi aiki akan yadda ake gani ya kamata su yi ba ba za a rasa kuma waɗanda ga abin da ake bukata a wurin su ba samu ba amma muhimmi abin da ya kamata mai wa shugaban kasar najeriya shi shugaban kasar najeriya da wani hali na uba to tun da yake na da hali nawa ba ya yansa ne ya kamata su kasance mutane wanda za su fadawa a jama'a irin cin gaba da aka samu menene aka yi gwamnatin nan fa ba ta fada irin ayyukan da ta yi idan da tana na tana bayani ma yan Najeriya ayyukan da ta yi na yi na tabbata cewa irin waɗannan zirgi da ake da ba za yi su wannan ya zama dole bayani wa mutane ya zama dole mu riga mun do wannan shaura a matsayin mu na wurin da suke aiki da shi cewa dole a dinga gawa yan Najeriya wani cin gaba aka samu wani koman baya aka samu duk inda muka gaza ya kamata ba mu nuna wa Najeriya cewa a wannan wurin ga kokare da muka yi ba mu samu biyan bukata ba domin wannan ita ce abin da muka yi wa yan Najeriya alkawari saboda haka ya zama mana dole ne za mu canja salo kamar wani aiki ne kuke da kuke ganin ya kamata a yanzu ku sanar da 'yan najeriya to wannan jami'an apc mai mulki idan ba a gode mata ba to za a yi butulci wannan jami'an fa ta karbe kasar nan a cikin halin da tattalin arziki karan kanta ta riga ta durkushe amma matakai wanda muka ɗauka. tara in dai za a kawo rahoto na allah ne da annabi a kwatanta abubuwan da suka faru nan baya da yanzu akwai cin gaba ai bana ne kawai sunan Najeriya ta bata a cikin kasashen da ake cewa kasance wanda su ka gawurta a cin hanci da rashawa bana ba mu ba ba samu cin gaba A cikin wani rahoto da ta fitar, hukumar da ke kula da sadarwa ta tarayyar Najeriya ta bayyana cewa Najeriya ce ƙasa ta uku da aka fi aikata laifuffuka ta hanyar yanar gizo intanet a duniya bayan ƙasashen Birtaniya da Amurka. Shugaban hukumar Profesa Umar Ɗanbatta ya bayyana haka a Legas, inda yake cewa a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ƙasar ta yi hasarar kuɗin da yawan su ya kai naira biliyan ɗari da da bakwai a irin wannan hanya. Bashir Ibrahim Idris ya tuntuɓi masani harkokin sadarwa Umar da Gwani ga kuma tsokacin da ya mana. To gaskiya abin bakin ciki ne domin saboda idan ka duba ka ga irin ci gaba da aka samu a fannin harkoki na kwamfuta da kuma irin rawar da 'yan Najeriya suke takawa ko da kididdiga da aka yi na kwanakin nan na yawan mutane a duniya da suke hawa intanet kaga ai najeriya ita ce ta zo kasa na takwas wadda yake kuma ta ɗara wa ƙasashe kamar irin su jamus da sauransu a yawan mutane da suke amfani da shi wannan yana na gizo to amma babban abin bakin ciki a kai shine akwai da dama waɗanda yake sun nemi ilimi ɗin saboda su samu hanya na cin abinci da shi sannan kuma su bunƙasa tattali na arziki na ƙasa to amma duk ƙasar da za a ce yau ta yi asarar naira biliyan 127 kawai a harkoki na rashin gaskiya da aka gudanar a kan harkoki na intanet abu ne na abin takaici kuma abun bakin ciki wanda yake a yau kaga doka da aka saka ta 2015 wanda ya shafi laifuffuka da sauransu da ake yi ta hanyoyi na kwamfuta da kuma shi yanar gizo ya zama na kan cewa wannan doka ba ta yi tasiri ba kenan. To Malam Umar ta yaya wannan zai shafi kimar Najeriya a ƙasashen duniya da kuma harkoki irin na kasuwanci da 'yan Najeriya suke da takwarorinsu na ƙasashen duniya? Gaskiya masu saka hannun jari zai sa su kyamaci zuwa nan ƙasar saboda ba za su tabbatar da kan cewa za a iya kiyaye musu jari na dukiyarsu da za su zo su sanya ba. Kuma bayan wannan zai kuma sa su 'yan najeriya da suke da sha'awa na kai wa'annan eh, fasahohi da suke da shi zuwa wasu ƙasashe wanda za su tallata su shi ma ya sa a kyamace su ko kuma a rika ɗari-ɗari da yin harka da su ɗin. To da yake an riga an gano cewa wannan babbar matsala ce a ƙasa, ta ya za a daƙile ta domin ganin cewa an dawo da darajar Najeriya? Gaskiya wannan abu bai tsaya a kan gwamnati kaɗai ba, wato su kansu kamfanonin sadarwa suna da babbar babban rawa da za su taka a kan wannan hidimar saboda yawanci kafofin su ake amfani da shi ake irin wa'annan barnace-barnace din barin baka misali duk wanda ya mallaki waya wanda yake yana amfani da shi yana hawa yanar gizo din nan ya kamata a ce hada-hada da sauransu da mutane suke yi ana sa ido a kai sannan su masu ba da wannan hanya ta shiga yanar gizo kamar su kamfanonin sadarwa kenan kamfanonin sadarwa na waya kamfanonin sadarwa na shi kansa yanar gizo din wanda suke ba mutane shiga damar yanar gizo ya kamata a ce suna da dokoki wanda su ma kansu ita hukumar ncc tana sa ido a kan abubuwa da suke yi malam umar sale gwami mun gode sosai da wannan bayani da kai mana to madalla daga ƙarshe bari mu rufe da wannan rahoto da nura ado suleiman ya haɗa mana a jihar Legas da ke najeriya cikin wasu mazauna sassan jihar ne ya ɗori ruwa bayan da aka gano maɓoyin wasu mugaye da ke sace mutane suna kashewa da kuma gididdiba sassan jikinsu kamar yadda wasu da suka ce sun ga hujjar faruwar haka suka ruwaito Tuni dai rundunar 'yan sandan jihar ta Legas ta baiwa jami'anta umarnin zama a cikin shirin ko ta kwana da kuma saka ido bisa dukkanin wuraren da aka bayyana shakku kan yadda ake kai kawo ko kuma alamu suka nuna cewa akwai wani ɓoyayyen al'amari da ke gudana. Yankin Elezik da ke unguwar agege na ɗaya daga cikin sassan da aka bankaɗo maɓoyar mugayen a wancan lokaci baya ga tsawon lokacin da aka ɗauka ana samun ɓacewar mutane jefi-jefi a yankin Nura Ado Suleiman ya ziyarci wannan unguwa ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Sahabu ɗaya ne daga cikin matasan da suka samu shiga ramin da aka ce an gano sassan jikin ɗan adam a cikinsa ya kuma shaida min abin da suka yi tozali da shi tsoro dai bai bari mun gama shiga ba kawai kowa dai irin ya damu ka ce ka kowa ya fita kai sai aka yana faruwa muna dan yawa da yarbawa da hausawa ne da yawa muka fita gurin to da yake da area gurin mun sha ganin gawa a mata hanyar jirgi ne ta area gurin ba mu san abin yana faruwa haka ba wajen area in lezik ne kafin ka kai wajen idi daidai gurin an sha yawan haduwa da gawa ko ni ma na sha fitaro jirgin kalla irin kawai gawa mu ce ko jirgi ne ya buge hakan amma amma akwai ta matan da aka kama ta ta gefen anguwanmu matan nan tana yin kama ma kwacce kullum muna yin wuce ta gefen ashade to wani ne dai ya ce mana ya ga matan nan ta receiving ko sai ce a anya matan nan ma kwacce da receiving ko kuma tana ganin ta boye waya to binciken da za a yi kenan aka kamo ta sai aka rubuta da ta ce eh, gaskiya ita za ta faɗi gaskiya ita ba kwacce bane ta ce akwai wani makwacce can shi ma gaba yana da kaman da akan shaka su suke wannan aikin duk ba kwacce bane su To shi ma dai Faisal da ya ce ya samu yin tafiya mai nisa a cikin ramin ya kara da cewa. Ko ni nan kare kana ne na gani ga hannuwan mutane wa suke sai wukake wanda suke yanka mutane shi wa'annan masu mugun mugun aika aikan suka fake da zalitan mutane wani bi ma za ga suna rubuta vakasin in kana zuwa neman aiki to in kana zuwa neman aiki a wurin kai da mutum da bai sani ba in shiga wurin to shikenan fa shi Allah zai cece shi a wurin kuma abin ya zo da karan kwana shikenan To sai dai fa daga bisani bakuna sun kasu kan cewa tabbas wasu daga cikin mutanen da aka kama na daga cikin waɗanda suke tare hanya haɗi da aikata fashi da daddare ko ma sace mutane amma fazancen cin naman mutanen akwai shakku. Na samu zantawa da ɗaya daga cikin manyan jami'an tsaron da ke kula da wannan yanki wanda ya nemi a sa kai sunansa. elazig an daɗe ana fashi a wajen nan sai mutane sai suke ganin mahaukatan nan suka ɗauka ko nan ba mahaukata ba ne su ne suke zuwa suna yanka mutane suke sai da ɓangarorin mutane a ita wannan tsafe-tsafe kawai sai suka farma wannan mahaukatan za a kona su to da muka samu labari nan take muka ceto su muka kawo su nan station muka aje su ana a haka sai wasu mutane suna fitowa ga ramukan ruwa inda magudan ruwa da aka yi a sai ciki suka gudu sun shiga ciki sun buya a ciki mutane na gano su ciki suna fitowa nan ma an ta sama za a kashe su muka je muka da wannan muka hana wannan kashewar don a cikin ɗaya daga mahaukata mun samu harsashi na bindiga aljihunsa ya amince ba mahaukaci ba ne abinda suke sure waɗanda suke zuwa su yi fashi su kwace mutane kuɗi da wayoyi amma maganan ana yanke mutane ko ana cire wasu ba mu ga wannan ba wa'annan da muka kai su an gabatar da su gaban kotu mutum goma sha uku da mace guda kai sun kama mutum sai su tafi da shi in ba a ba su kuɗi ba su yanke mutum kuma su harka da bangarorin jikinsa haka mutane suka ɗauka kotu ce kaɗai za ta iya zartar da hukunci. Nura Ado Suleiman, RFI Hausa daga Lagos a Najeriya. da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu a ciki musamman 'yan uwa abokan aiki ni muhammad salisu hamisu da na gabatar ke cewa da huku bisalam mahuta lafiya